Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim ka almasi Garba. Sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau talata 15 ga watan Satumba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baballe wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a ci gaban da aka samu wajen rage talauci da rashin ƙoshin lafiya a duniya. Kasar Venezuela ta tuhumi wani ba da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai. Sannan wata kotun kasar Rwanda ta tuhumi wani mutum wanda dalilinsa nema aka yi fim ɗin nan mai taken Hotel Rwanda da aikata ta'addanci da kashe-kashen gilla. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa jama'ar da ambaliyar ruwa ta shafa a jihar Sokoto sun yi kira daga gwamnati ta kawo musu ɗauki. To ko me gwamnatin jihar take cewa gwamnatin jihar sokoto tana duba yiwuwar yin madatsarwa wato dam a nan tsakanin nan domin sarki da ita karanta margai da kuma can karan kuma da silame kuma aiki tuni ya nisa. Za kuma a ji cewa malaman addinai a Najeriya sun yi kira ga jama'a su kiyaye muhimmancin lokaci da kuma alakar da ke tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. bayan nan kuma za mu kawo muku harshen tattauna da shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya farfesa tijjani muhammad bande wanda wa'adin aikinsa yake karewa a yau kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki amma yanzu sai a gyara zama a sha na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a ci gaban da aka samu wajen rage talauci da rashin ƙoshin lafiya a duniya. Rahoton shekara-shekara mai suna Goalkeepers Report na gidauniya Bill and Melinda Gates wadda hamshakin attajirin nan mai kamfanin microsoft da matarsa suka kirkiro don ayyukan taimako ya gano cewa mutane kusan miliyan 37 sun fada cikin matukar talauci tun daga farkon aukuwar annobar kuma yawansu ya yi ta karuwa da kashe bakwai cikin ɗari cikin 'yan watanni kalilan kawai a halin da ake ciki kuma kasan yaran da ke samun rigakafi na yau da kullum na cututtuka irin su bakon dauro da sauransu ya ragu daga kashi 80 cikin 100 na bara zuwa kashi 70 cikin 100 a wannan shekara ta 2020 wanda rahoton ya ce rabon a ga haka tun wajejen shekara ta 1990 mun koma baya da shekaru wajen 25 cikin wajen makonni 25 kawai a cewar rahoton wanda ke bibiyar ci gaba mai dorewa na muradu majalisar ɗinkin duniya Kasar Venezuela ta tuhumi wani ba da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai. Babban mai tuhuma Tarek Saab ya ce Matthew John Heath wanda aka kama a Venezuela a makon jiya na shirin kaddamar da hari kan bangarorin mai da lantarki na kasar ta Venezuela. Saab ya ce Heath na tafiya ne a wata mota dauke da wata shaidar da ya ce ta alakanta shi da hukumar leƙen asirin Amurka to amma bai yi cikakken bayani ba. ya ce 'yan kasar ta venezuela uku da aka kama tare da shi His ciki har da wani soja ana tuhumar su da cin amanar ƙasa dangane da wannan harin da ake zargin an shirya kaiwa nan take dai ma'aikatar harkokin wajen amurka bata ce komai ba kuma bayan shelar waɗannan tuhume-tuhumen wata kotun ƙasar rwanda ta tuhumi wani mutum wanda dalilinsa ne ma aka yi fim ɗin nan mai taken hotel rwanda da aikata ta'addanci da haɗin baki a kisa da kuma kafa wata ƙungiyar 'yan tawaye masu gugurmaya da makami. Masu gabatar da ƙara sun zargi Paul Rusese Bagina da shirya muggan laifuka kan farar hulan ƙasar Rwanda waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a shekara ta takwas. Rusese Bagina ya ki amsa cewa ya aikata waɗannan laifuka bayan da aka tuhume shi da su jiya litini ciki har da cewa yana da alaƙa da kashe-kashen gilla. Yana mai cewa wasu daga cikin tuhume-tuhumen ba su ma da tushe. rusesi bagina wanda aka tsare shi tun zuwa ƙarshen watan jiya ya buƙaci a sake shi bisa dalilai na rashin lafiya kotun za ta saurari buƙatar belinsa ranar alhamis a fim ɗin na hotel rwanda ana bayyana rusesi bagina wanda tsohon manajan otal ne a matsayin gwarzo wanda ya kare 'yan kabilar tutsi da ke guje ma kisan kare dangi na shekara ta 1994 an ɗauke shi a matsayin wanda ya ceci rayuka sama da dubu ɗaya. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda za mu fara da Najeriya inda kimanin wata guda kenan da ambaliyar ruwa ta yi barna a ƙauyuka da birane a jihar Sokoto inda ta lalata amfanin gona na miliyoyin nerori da ruguza gidaje sannan ta yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyin jama'a. Gwamnatin jihar Sokoto ta ce tuni ta fara ɗaukan matakai don shawo kan lamarin. Daga Sokoto ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana. da aka akwai mutane da yawa waɗanda gidajen su sun faɗi to mutane da duk abakin fadama magana abinci gare su gaskiya ga shekara bana babu ta in ka diba wannan barayin gashi duk komai ya mutu wannan ma barayin haka duk yarka gari nan kuma haka take yankin kuci da sauran wuraren mu da cikin yankin ke local government gaba daya sannan kuma kaga cikin ikon Allah bayan abincin da Allah ya kaddara muka rasa sai ya jarabce mu da wani ibtila'i na yanke gada wagga gadar ta kawa ta yanke nan can ma ta yanke sannan banda wagga tafa kuma ta yanke ita ma kamar wagga Gwamna Aminu Waziri Tambol ya ziyarci ƙananan hukumomi guda hudu daga cikin waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa illa a jihar Sokoto inda ya jajanta wa jama'a har ma ya alwashin cewa gwamnatin sana duba yiwuwar samar da madatsun ruwa a ƙananan hukumomin raba kebe da kuma silame domin rage matsalar ambaliya da kuma bunƙasa ayyukan noma. Ina kira ga kuma gwamnatin tarayya gaggauta gyarawa da kuma yashe ah, madatsarwa ta bakaloli da madatsarwa ta gorenyo don rashin yin ah, haka yana daga cikin abin da ya sa muke samun wannan ah, ambaliyar ruwa a wannan yanki kamar na ambata kuma da Allah gwamnatin jihar Sokoto tana duba yiwuwar yin madatsar ruwa wato dam a nan tsakanin nan romun sarki da da ita ta margai da kuma a can karan hukumar ta silame kuma aiki tuni ya nisa na tuntuɓi wasu mazauna waɗannan ƙananan hukumomin a kai da suka ji wannan kalamin na gwamna. a sunana abba muhammad usman mutanenmu na kyaɗe kashi fiye da tamanin cikin ɗari manoma ne kuma ambaliya ta ruwa gaskiya tana illata harkokin neman abinci na mutanen garinmu idan aka yi mana madatsan ruwa a insha allahu za su inganta hanyoyin sana'o'inmu na noma kuma muna fatar za su rage hasara ta abubuwan gona da kuma rayuka. Zana Umar Buda Gani, mun na kwaye da wannan rashin da mai gina gona mana neman madatsar ruwa a karamar hukumar mulki Taraba. Saboda muna fama da ambaliyar ruwa a duk shekara lokacin ruwa sun ka taho suna mamaye mun amfanin gona muna hasara sosai. Amma yanzu mai girma gwamna ya zo kwanan baya ya ziyarci mu ya ga irin tsarorin da an kai na amfanin gona da kuma gidaje. Kuma ya muna albishin cewa insha Allah zai mana madatsar ruwa. Baya ga madatsar ruwa ta Goranyo da ta gari akwai wata a Lugu wadda ambaliyar ruwa ta shekara ta 2010 ta lalata har yanzu ba a gyara ta ba sai kuma wata wadda gwamnati mai mulki yanzu ta soma aikin samarwa a yankin gudu watakila idan aka kammala ta tare da gyara ta lugu da waɗannan sababi guda uku da gwamnati ke duba yiwa samarwa ayyukan noman rani za su kama gadan-gadan a jihar sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To baballe hukumomi a Panama na bincike kan samun wani babban kabari da aka yi, daura da wani babban kabarin kuma da aka samu a watan Janairu, inda masu bincike ke ganin wata kungiyar addini ce ta binne mabiyanta da suka mutu yayin da ake musu wasu tsibbice tsubuce masu tsanani. Ƙwararru sun ce har yanzu suna ƙoƙarin sanin ko mutane nawa ne aka binne cikin babban kabarin da aka samu na baya-bayan nan. a yankin Ngabe Bugle mai tazarar ɗaruruwan kilomitoci arewa da Panama City babban birnin ƙasar. A watan Janairu hukumomi sun samu wani babban kabari ɗauke da mutane akalla bakwai ciki har da mace mai ciki. Ana alakanta kabarin da wata majama'a mai suna ghost New Light. 'Yan sanda sun kai samame kan majama'ar suka kama mutane goma tare da kubutar da goma sha biyar waɗanda suka gaya ma masu bincike cewa shugaban wannan ɗarikar na ikirarin cewa yana aiwatar da umarni ne daga Allah cewa ya cire ma mutanen aljannu ta wajen wasu tsauraran hanyoyi. To amma zuwa yanzu hukumomi ba su danganta kabari na baya-bayan nan da majami'ar ta Gors New Light ba. Kasar Habasha ta bullo da wasu sabbin takardun kuɗaɗe don tallafo tattalin arzikinta mai tangal-tangal da kuma rage yawan ɓoye takardun kuɗaɗen da wasu ke yi don sayarwa nan gaba da dai sauran haramtattun hada-hada. Firaminista Abiy Ahmad ya ce wannan ingantacciyar siffa da tsari na tsaro a sabbin takardun kudaden na biyar goma da biyar hamsin da biyar dari zai sa yin jabinsu ya matuƙar wuya. An kuma ullo da sabuwar takardar kuɗi ta biyar dari biyu. Ƙasar ta Habasha ta kashe sama da dala miliyan 97 wajen buga waɗannan sabbin takardun kuɗaɗen. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump zai karbi bakuncin bikin rattaba hannu a fadar White House a yau dinnan talata na yarjejeniyar maido da hulɗa tsakanin ƙasar Isra'ila da wasu ƙasashen larabawa, wato haɗaɗɗiyar daular larabawa da Bahrain. Da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da Ministan Harkokin Wajen Haɗaɗɗiyar Daular Larabawa Abdullah bin Zayed za su rattaba hannu kan yarjejeniyar da ake wa lakabi da Abraham Accord ma'ana yarjejeniyar girmama annabi ibrahim uban yahudu da larabawa a shirya kudu ta fadar white house an fara cima yarjejeniya tsakanin isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne ranar 13 ga watan agusta sai kuma ranar juma'ar da ta gabata ita ma ƙasar bahrain ta ce za ta kulla dangantaka da ƙasar ta yahudu a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ta abraham accords prime minister netanyahu ya amince ya tsaye da shirin haɗe sassan yammacin kogin jordan masu lura da al'umura na ganin wannan wata alama ce ta cajin tunani a gabas ta tsakiya A gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu sake wayar rahotanninmu za mu sake komawa Najeriya inda a wani yunkuri na samar da daidaito da kuma aiki bisa gaskiya tsakanin jami'an gwamnati da sauran masu rike da madafin mulki. Majalisar Musulmi a Najeriya ta kaddamar da jadawali da kalandar shekarar Musulunci ta 1442 taron da ya samu halartar shugabannin ƙasa da kuma na addinai baya ga mahukunta na kasar. A taron da ya an taɓo matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula da ke wakana a wasu sassan ƙasar musamman ma a arewa ga rahoton da wakilin Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Kimarsa ramsi wata abin da turawa ke ce ba symbolic wata ba kalmar kalandar ce ke da muhimmanci ba abin da kalandan ta shafa ne shi ne lokaci domin idan muka kalli lokaci za mu ga cewar girmansa. Da sa Ibrahim Magari kenan da ke zama babban limamin masallacin ƙasa na Abuja yayin da ke jawabinsa game da muhimmancin kiyaye lokaci da kuma kyakkyawa alaka tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a taron kaddamar da kalandar shekarar 1442 miladiya taron da majalisar musulmi ta shirya a yola a jawabinta sanata aisha binani da ke zama mace tilo 'yar majalisar dattawa daga shirin arewa masu gabashin najeriya ta ce su a majalisa yanzu suna kwana ne da kuma tashi game da matsalolin da ke addabar kasar musamman ma na tsaro da kuma tashe-tashen hankula wasu sun najeriya don haka a yanzu suka haɗa kai ba tare da bambancin jam'iyya ba domin magance waɗannan matsaloli inda mata ta da misali da 'yan majalisa daga jihar adamawa. masu ya nuna game da tabarbarewar tabiya da kuma shaye-shayen mugan kwayoyi da matasa ke yi musamman ma a yawancin najeriya batun da ko ce dole ne fa a tashi tsaye musamman a harkar asha na shan kwayoyi da yin abin da ba su da kyau wannan shan kwaya ya mayar da matasan mu baya ba kaɗan ba mu tsaya a matsayin na malamai na shugabanni Wannan taro dai na ko zuwa ne yayin da magungunan addini ke kira da kare ƙaimi wajen yin addu'o'i game da matsalolin da ke addabar ƙasar musamman a wannan lokaci na covid-19 inda babban limamin cocin katolika wanda ke zama shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kan a jihar adama masu rabran steven da imamza ke yaba juyin adamawa gombe da kuma jihar borno mu yi addu'a yadda ubangiji allah zai je addu'an mu domin ya share mana hawaye ya amsa addu'o'in mu ya kuma mana karshe wannan bala'i kuma muna kira ga duka masu bi su tabbata cewa su bi urmunni da kuma dokoki da gwamnati ta riga ta kafa bisa ga wannan sassaukawa da suka yi mana koma da menene in yi magana kan ce zama lafiya wa ya fi zama dan sarki ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga Yola a Najeriya. Ta gaida Ibrahim Abdulaziz yayin da a yau ne wa'adin shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Muhammad Banda zai kare bayan ya shafa shekara ɗaya yana shugabancin majalisar wanda shine ɗan asalin Afirka na farko da aka zaɓa. Abokin aikin Murtala Faruku Sanyina ya tattauna da shi inda ya yi ƙarin bayani kan irin dangantakar da ke tsakaninsa da ƙasashen Afirka. To yaya dangantakar ka take da kasashen nahiyar Afirka da kake wakilta a tsawon shekara ɗaya na aikinka? A ne za abin da zan yi sai godiya shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi aza nauyin in yi wannan aikin kuma duk abin da nan nema na in gudanar da aikin nan babu abin da aka hana ni. Ah, ministan harkokin na gidan harkokin waje da duk jama'a shi babu abin da ba su ba. Sannan Afirka kowane shugaban kasa yana aiko sako na jin daɗin yadda muke aiki kuma in da duk muke da al'amari da shafi kasashe duk inda muka nemi abu an taimaka muna dole a yi godiya bisa wannan domin afirka din nan ita za ta yi aiki a kan kanta najeriya ita ma za ta yi aiki a kan kanta to hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa na da muhimmanci don akwai hulɗa ta tarihi mai ƙarfi tsakanin ƙasashe ko da ko kana ganin akan samu rashin jituwa nan da can to waɗannan ba su za su hana a ce a akwai hulɗa ko can ba wanda za a iya karfafa ko yanzu so an mutunta ni kwarai ni kuma gwargwadon abinda Allah ya ba ni iko don dauki aikin da wasa don amana ce ba karama ba mun gode Allah cewa an yi shi kuma an samu nasara yaya za ka kwatanta matsayin kasashen afirka a idon duniya na zai afirka tana da haske domin akan in kana karanta wasu majalloli da yawa za ka ga yaren afirka suna da hazaka za ka samu wuri inda baka zaton komi ga irin hikima da yare ke yin wani abu irin mulki na kama karya wadda mun san shi da to ya ragu kuma yana cigaba da raguwa sannan akwai kasashe inda yake dole sai sun biɗi mutane don ba su da mutane mutane su sun kare ba a haihuwa to kaga inda babu jama'a babu cigaba da zai faru to ba wai ana son a jama'a kawai haka kawai ba a'a da yake akwai matasa to aiki in an samu su abin yi to zai zama alheri amma matsalar shine in akwai matasa amma ba su da abin yi kaga fitina ce saboda haka yawan jama'a musamman matasa da kusan mun kowa matasa to yana da amfani in har muna da dabarar da mu matasa abin yi to amma matsal da ke nan idan kuma ba mu sa kai muka samu matasa abin yi ba ka ga maimakon abin ya taimake mu sai da kina to waɗannan abubuwa suna nan su ma sai an tashi tsaye an yi abin da daidai to farfesa tijjani muhammad bande daga koyarwa shugabantar jami'a da kuma dai wannan mukamin da sauran ayyuka da dama yau gashi Allah ya kaddari ka kawo ƙarshen wannan aikin naka yanzu daga nan sai ina kuma aka nufa a shi malam makaranta kullum ɗalibi ne eh, ko da yaushe akwai abin koyo shi babu wani abu da ya canza ga malami ko kuma ɗalibi don malami ɗalibi ne to duk abin da ka karantar akan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa yana nan amma ganin shi da yake yi kuma wani ƙari ne dole ka koya kila kai ma ka koyar bisa ga yadda kai amma koyo kam shi dole ka yi shi to haka za a ci gaba in Allah ya so. Shugaban babban taron majalisar ɗinkin duniya Farfesa Tijjani Muhammad Bande kenan a su da abokin aikin mu Murtala Faruku Sanyin na Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta biyo Afirka kan mita biyar. baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda gila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, wakilin Muhammad Nasir ya fara tattauna da kwamishinan noma da albarkatun ƙasa na jihar Sokoto. Muhammadu Arzika ta inda ya soma bayani akan barnar da tsuntsaye yake yi wa manoma wanda zai iya kawo cikas game da abincin da za a iya samu duk da kaka ta kawo kai amma farashin abinci bai sauka ba. Darekta Ata wato darekta na Agricultural Transformation Agenda nan Sokoto ya zo hannun ofis na gaya mai ga halin na bashi local government shida wanda muke fuskanta wanda na rubuto cewa ga halin da suke ciki suna bukatar agaji na gwagwa kuma alhamdulillah in ce rubuta mun rubuta mun bada saboda haka wayannan abubuwan su ne muke gani ya kamata a kula gwamnatin tarayya ta kula ta adresin din wayannan abubuwan cikin lokaci don me hakke ne na hakken jiha duk da daidai a dauka gwamna tsayi daga cewa ga ya jirgin so ya kamata ku kare kira mu mun kira mun kira har yanzu amma da shiru muke ji tsuntsunan ko yana nan ya ta'aibata shinkafa inda ba su samu ambaliyar ruwa ba sun samu ɓannan tsuntsu kaga akwai matsala sun muna kira ga kuma inji da gani waɗa ma wayan da ake zai labarin nan ga halin da sun fita gidi sannan wata matsala da muka samu ta wannan damina shine ambaliyar ruwa yanzu haka wasu gonaki da shinkafa ne da sauran abubuwan amfanin gona su yi makil da ruwa nan kusa-kusa ɗin wajajen gurin wajajen nan sokutunan sokuta da kwalkwalawa yadda wurin ya shafe da ruwa ba ka san iyakacin hasarar da an kai ba duk da yake an gaya mana cewa za a yi ambaliyar ruwa nima ta turo mana sako cewa za a yi ambaliyar ruwa a ƙananan hukumomi goma sha uku na jihar sokoto da kuma ganin mu fara gani an fara fata da muke allah ya tsayar da abin nan ya zama sauran wurare abin amfanin gonarsu da dabbobinsu da sauransu allah ya kare da mu kanmu jama'a na hata allah ya kare mu ga wani ambaliyar ruwa gidaje da yawa sun faɗi gonaki da yawa sun zama submerged Ka hasara ba sai ya kodda ba. Haka kuma wakilin namu ya samu tattauna da shugaban hukumar saye da sayar da kayan abinci cikin rahusa ta jihar Sokoto Alhaji Adamu Muhammad Sifawa wanda ya yi ƙarin bayani kan irin matakin da hukumarsa take ɗauka dangane da waɗanda suke zuwa su yaudari manoma don su sayi kayan abinci su boye Na su middlemen muna na muna ƙoƙarin tabbatar da ba su lasis don mu san waɗanda ke a wannan hidimar bisa ga gaskiya ba tare da cutar da manoma ba sannan kuma abubuwan da sun ka shahi taimaka ma manoma hanyoyi daban-daban akwai tun daga hada manoma da kanhunan da ke sarrafa abubuwan noma da na magani da na kayan aiki da sauransu za a yi kokari a hada manoma ma da irin waɗannan kanhuna don su ba su a ainihin kayan aiki da kuma magungunan ke amfani da su a wajen noma to sannan kuma hakkin ita wannan hukumar ne ta ga cewa abinda manoma suka noma a ainihin ta yi tsaye sun samu riba tsakanin takila da wata hukuma ko waɗanda ke sarrafa irin harkar alkama a hulawa da sauransu ya zan dai abubuwan da manoma suka noma ba su sai da su ba ba ingantaccen farashi ba wanda zai taimake su sannan kuma idan ma an samu matsala irin ta ambaliya da wani ibtila'i na harkar da zai shahi abin da suka noma a ita wannan hukuma za ta shigo ta agaza musu dama cikin hulɗar da wannan hukuma ke yi tana hulɗa da kamar waɗanda ke kula da yanayin ƙasa a ce ga lokacin da za a samu ruwan sama ga sadda za su yawa ga in ana tunanin wani ambaliya ko wani abu ainihin wannan hukuma muna hulɗa da su don in muka sani abubuwa da za su wani manoma mu sanar da su yanzu haka ma cikin muna cikin wani tsarin da duk abin da ka sani na kayan masuruhi wannan hukuma za ta tattali ta aje ta same shi ta sai dan ma ma'aikata kuma ya zan an sai dan musu da rahusa bayan da rahusa kuma ba za su biya kuɗi kai tsaye ba kila za su biya har so kashi uku kafin su biya kowace ma'aikata tana da tsarin ma'aikatanta waɗanda ke da buƙatar sayan ko wata shinkawa nan ko masara nan ko suga ko madara sai a sai saidan musu bisa ga rahusa sannan a cire cikin albashinsu a kashi kashi kashi ba tare da sun wahala ba to muna nan muna wannan muna cikin wannan tsarin har mun gabatar da shi ga gwamnati muna jiran ta bamu amincewar ta don ci gaba da irin wannan abubuwa. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin Muhammad Nasir sai Julie Lewis Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Kar mu manta baya shi ne ci da mu madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta inda ya ce hakika matakin da wata kungiya a jamhuriyar Nijar ta ɗauka na wayar da kan matasa akan siyasa mai tsafta ya yi daidai kuma hakan wani abin a yaba ne ganin cewa matasa su ne kan gaba da 'yan siyasa ke amfani da su wajen cimma muradansu a yayin yakin neman zaɓe. sai kuma sako na gaba daga sani muhammad chindo unguwar korafin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya shi kuma cewa ya yi salam voa hausa don allah ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da ruwan sha na jihar bauchi ya kamata ta dubi matsalar ruwan da ke unguwar korafin madaki domin a gaskiya yau mun share da kimanin wata hudu kenan ba mu samun ruwan famfo da fatan wannan kira nawa zai kai ga yadda ya dace. To, mun kuma sake samun sako yanzu na haɗin gwiwa daga jami'an Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salatu Goma ga Annabi Rijau. Su kuma cewa suka yi gaskiya lamarin tsadar abincin bana akwai ban tsoro domin ga shi dai an so ma cimma sabuwar masara amma har yanzu farashin tsohuwar masara bai faɗi ba. Ya Allah ka kama da sauƙin abinci ko ma samu sa'idar rayuwa. To sai kuma saƙon Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu Dakwad Dunari a jihar Jigawa. Su kuma cewa suka yi, Salam VOA Hausa fatan alheri da dukkan ma'aikatan ku Hakika akwai buƙatar gwamnatin mu ta Najeriya ta samar da tsare-tsare da su taimaka wajen rage raɗaɗin tsadar rayuwa da ake ciki. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo talakan Najeriya mafita. sakoma na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato alhaji usaini alhaji umar fareba da umbe garba na kwallo da amina adam shuwa su kuma cewa suka yi fatan alheri voa hausa muna kira ga shugaban kasar belarus alexander lukashenko da ya jefa da kwallon mangoro ka huta da kuda domin zanga-zanga ba alheri bane a kasa to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. gai gaida Hadiza Kyari, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani sabon rahoto ya nuna cewa annobar COVID-19 ta janyo tafiyar hawainiya a ci gaban da aka samu wajen rage talauci da rashin ƙoshin lafiya a duniya. Rahoton shekara-shekara mai suna Goalkeepers Report na gidauniya Bill and Melinda Gates wadda hamshakin attajirin nan mai kamfanin microsoft da matarsa suka kirkiro don ayyukan taimako ya gano cewa mutane kusan miliyan 37 sun fada cikin matukar talauci tun daga farkon aukuwar annobar kuma yawansu ya yi ta karuwa da kashe bakwai cikin ɗari cikin 'yan watanni kalilan kawai kasar venezuela ta tuhumi wani ba amurken da ta kama kwanan nan da laifin ta'addanci da kuma safarar makamai babban mai tuhuma tarik saab ya ce matthew john heath wanda aka kama a venezuela a makon jiya na shirin kaddamar da hari kan bangarorin mai da lantarki na kasar ta venezuela saab ya ce heath na tafiya ne a wata mota dauke da wata shaidar da ya ce ta alakanta shi da hukumar leƙen asirin amurka to amma bai yi cikakken bayani ba wata kotun ƙasar rwanda ta tuhumi wani mutum wanda dalilinsa nema aka yi fim din nan mai taken hotel rwanda da aikata ta'addanci da haɗin baki a kisa da kuma kafa wata ƙungiyar 'yan tawaye masu gugurmaya da makami. Yau masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku je mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya yake na gabatar da shirin da Julie Letters Gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku fatan alheri. Ma'assalam.